ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون yana daga cikin cikar الجنة Allah yana cire abin da ke cikin zukatansu na ƙiyayya da ƙulli, yana gudanar da ƙoramu a ƙarƙashinsu, don haka suka ce suna masu tabbatar da ni'imar da Allah ya masu, godiya ta tabbata ga Allah, wanda ya datar da mu ga wannan aiki na gari, ya kai mu wannan matsayi, ba za mu iya datar da kanmu zuwa gare shi ba, ba don Allah ya datar da mu ba, tabbas manzannin Ubangijinmu sun zo da gaskiya, wanda babu shakka a cikinta, sun zo da gaskiya a cikin alƙawuransu na ni'ima da na azaba suna cikin haka sai mai kira ya kira a cikinsu ya ce wannan aljannar ita ce wadda manzannina suka ba ku labarinta a duniya Allah ya ba ku ita saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa na ayyuka nagartattu waɗanda kuke yin su don neman yardar Allah.